فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون duk wanda ya ƙirƙiri ƙarya ga Allah bayan bayyanar hujja cewa abinda annabi yakub alaihi salam ya haramta shi ya haramta shi a kansa ne ba haramtawa ce daga Allah ba waɗannan su ne waɗanda suka zalunci kansu da suka bar gaskiya bayan hujja ta bayyana